الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد tuga ƴan tambayoyi da yan uwa suka turo wannan ya fara da addu'a yake Allah ya kara malam imani da nisan kwana mai amfani Allah ya ji kan magabata amin yace zaka iya bin masallaci sallah kadan kana ganin hasumiyar masallacin kuma kana jin sallar to da mun sha amsa wannan tambayar idan wato shi sharaɗin ka bili man sallah imkaniyatul ittiba yiwuwar kai koyi da shi to yiwuwar kai koyi da shi ko da gani ko da ji to inda gani ne babu iskani kana gani ko kana in kana ganin sa ko kana ganin sahu inda ji ne shi kuma ko kana jin sa ko kana jin ladani ko kana jin eh, ko kana jin zakara to kuma jin ya kasu kashi biyu akwai ji wanda yake na ɗabi'a akwai ji wanda yake ta wasu ta hanyar ala idan ji ne wanda yake na ɗabi'a babu iskali saboda kana ji inda ba a ba murace ta zo kawai lokaci ɗaya ta ɗauke muryar ba za ta iya bin sallah amma ji wanda yake da ala idan ya zamanto cewar ba zai iya yankewa ba ko kuma daga ya za a tayar da shi bisa al'ada kama al misali a koyaushe ina ba da misali da janaratan masallacin madina na annabi sallallahu alaihi wasallam janaratan masjidin nabawi wannan janareta idan aka ɗauke wuta in aka ɗauke wuta ta gari bayan kuma abu ne wanda yake kusan na ji an darun na waje da gaske da gaske a ce a rasa inda za a ɗauke wuta sai a harami da gaske abin ya faru to amma ko da ya faru eh by ɗin da ake da shi cikin sakan shida sakan shida zai tashi ya dawo da lantarki to yanzu ka kaddara liman ya yi ya ce subhanallah wa bihamdihi subhan rabbiyal azim wa subhan wa subhan wa ta uku ya tashi kafin ya dago kafin ya gama kafin ya gama ya ce sami Allahu liman hamida nan ya dawo to a cikin irin wannan hali za ka iya bin amma inda yake da ala wanda in aka ɗauke sai an je an lalubo malam idris ko malam hamza ya tayar da inji sannan za a iya bi to wannan ba zai yi ka bi shi ba kuma wannan ana kowa ya zuwa ga hukuncin al'ada sai inda ka san masallacin idan ka san masallacin ko al-misali akan sola yake kuma solan nan ba ta yankewa bisa al'ada don duk ana mai da hukunci ne bisa al'ada me bisa al'ada kun yi wata da watanni ba a taɓa zuwa lokacin sallah an ce yau sola ta ɗauke ana cikin sallah ba to a lokacin nan za ka iya bin wannan sallah amma in ba haka ba ne ba za ka iya bin sallah kana dogaro da kan cewa kana jin masallaci ba an fahimta an gane wannan tafsilin insha Allah kowa ma zai iya yi na eto eh a zahir daga fatawar malik idan yana da larura tun da asali daga cikin abin da fara'in malikiya suka gina wannan shi ne tambayar da aka yi ma malik akan mutane suna yin sallah daga kantinansu da suke kewaye da haram da ka'aba kun san da yadda ka'aba yake ai fili ne kawai a can karshe akwai rumfuna to kuma waɗannan rumfunan na masallaci bayan su kuma akwai waɗansu rumfuna na mutane waɗanda suke da saye da sayarwa to aka tambayi malik mutum zai iya maimakon ya tuho ya zo ya shiga cikin sahu a masallaci ya tsaya a wannan rumfarsa ya yi sallah sai ce babu laifi duk wanda ya san zafin maka ya san zafin maka mai tsanani ne to kaga zahiri wannan akan larura ne akan larura ne to wannan shine asali amma idan yayi haka babu larura dan mas'alar biyu ce zai yi ko ba zai yi ba yi hata a wajen malikin haka ba tare da larura ba makruhi ne amma a wajen imamu shafi'i haramun ne to sai matsala ta biyu in yayi a haka din sallar ta yi ko ba ta yi ba to a wajen malik ya halatta ta in dai an cika wannan sharadi ya ce sallah ta yi imamu shafi ya ce sallah ba ta yi ba sai sahu ya haɗe dole sai an samu ittisalin suku wajen imamu shafi'i amma mu da masaban malik muke fatawa a nan to hadisin la salatal munfaridin khalfas eh hadisin la salatal eh to la khalfas saf mm. gaskiya hadisin akwai abubuwa da suka sa ake masa ta'wil duk da yake zahirinsa sa imam ahmad ya yi ruko da shi mm. amma ni gaskiya ina duba da cewar a duba da hadisin abubakra wanda ya yi ruku'u kafin ya shiga cikin sahu sannan ya tattaka ya kai zuwa ga sahu da fi'ilin sahabbai irin su zaid ibn sabit suna yin kabbara sannan daga baya su shiga cikin sahu kaga lokacin da suke yi su kaɗai din nan sun zamanto mun faridun khalfas sab kuma ba su ce ba su ɗauki sallar su ta ba saboda haka wannan yasa ake tawilin hadisin da kan cewar sallar ba ta cika ba ta samu tawaya a lada ba wai kan cewa sallar ba ta inganta ba duk da yake shine khilafu zahir amma ni da shi nake fatawa Allah zai iya zama mun fari in a wajen masallaci ne ba in shi shi kadai ne amma in suka hadu ai kaga ba a samu mun don khalfas salfa shi ma kaga wannan abin dubawa ne a ramma idan suka hadu wannan su ba za a ce wannan su don khalfas salfa amma duk in suka hadu kaga sun zamanto jama'a na'am na'am amin game da ne eh eh ta aka muka ce muka ce zai ba shi miliyan bakwai da rabi kudin rabin mota da ya saya sannan kuma ya ba shi a miliyan bakwai wanda yake shine kasansa na kudin motar da aka sayar maimakon ya ba shi miliyan bakwai da rabi na kudin na kasan motarsa da aka sayar rabinsa da aka sayar tare da riba sai ma asara aka samu sai zamanto miliyan goma sha hudu da dari biyar shi alhaji bello zai ɗauka ya ba mu ababa an fahimta eh zai eh? cika dubu biyar a dari biyar na'am akwai tambayoyi da yawa na alhaji bello ta sha gaban eh, eh za ka iya aiki ne ai asali ba cewar shagonka ne ko ba naka ba ba ne abin la'akari da shi ba cewa dai kana nesa baka shiga cikin sahu ba tambaya ta biyu ta wannan dan uwa yace wajen tahiya kadan kana bin liman zaka iya sauke dan yatsa kadan ka ida ko kuwa sai ka jira liman ya sallame kuma wajen sallamewa za ka iya yi tare da liman ko kuwa sai ka jira ya sallame sannan ka yi sallama e wajen tahiya sunna ne a rinka motsa ɗan yatsa kamar yadda ya zo a hadisin ibn zubair abdullahi ibn zubair radiyallahu anhu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana tashahhud yana motsa ɗan yatsansa as-sababa to wannan sunna ce saboda haka ko ka gama tahiya zaka ci gaba da motsa shi kuma in ka gama tahiya ai ba za ka zauna gum ba ba inda aka ce ka zauna gum a cikin sallah eh, sai ka ta addu'a in ta hiyar karshe ce in ba ta hiyar karshe ba ce in ta tsakiya ce ka gama ta hiya limamin bai gama ba sai ka fara salatin annab sallallahu alaihi domin mahallin a wajen a wajen imamu shafi'i mahallin yin salati ga annab sallallahu alaihi ta yi limamin shi yana kan da shafi'i yana ganin ana yin salatin annab sallallahu alaihi wasallam bayan tahiya kai ma sai ka rinka yi in har kai gama tahiyar kuma limamin bai gama ba kar ka zauna gum kama addu'a saboda ba a yin gum a cikin sallah kowane waje akwai addu'a da za ka yi akwai zikiri da za ka yi in ku a tahiyar ƙarshe ce ta wannan a bayyane yake dama sai kai ta addu'a har sai da liman yayi sallama to kuma yayin da kake wannan sai kai ta motsa dan yatsan naka dan wannan ita ma sunna ce mustaqilla ita ma ga kanta sunna ce to sanan dan game da sallama kuma sai liman ya gama sallama ta sannan zaka yi sallama a domin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan sallama fa sallimu wala tusallimu hatta yusallim hmm. in liman yayi sallama ku sallama kada ku sallama har sai yayi sallama kuma al-asl shine sai yayi sallama in mai yin sallama biyu ne ka jira sai yayi sallama biyu ko mai sallama ɗaya ne sauran kuma yana yin su a asirce daga yayi sallama wanda yake yake jiyar da mutane to sai kai sallama in yace assalamu alaikum to kai sai ma sai kai sallama yayin da shi kuma zai kalli gaba da ce assalamu alaikum assalamu alaikum amma a asirce wannan ba zai ainihin sallamar fita sallah din ita ce ta farkon da yayi amma in mai yin sallama guda biyu ne idan yace assalamu alaikum wa rahmatullah karkace assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya faɗi ta biyu shine sunna amma in bayan ya faɗi ta farkon kai kuma kai to babu komai domin wannan ta farkon da ya jiji ta fita sallah ta biyun sunna ce sauraka idan kai kafin yayi ta sunna din wannan bata ba ta bata ɓaci ba amma ka sami samu ladan cikakken ladan biye wato bin liman a cikin sallah ba wallahu ta'ala a'lam sannan wannan yace zaka iya bin sallar tarawi tare da Qur'an a hannunka kana bin karatun liman eh wannan mun sha amsa wannan tambayar za ka iya insha Allah babu laifi duk da yake wannan babu wani abu wanda yake ya samo tushe daga ayyukan magabata abin ya zo daga ayyukan magabata shine mai sallar ya rike alkur'ani ne amma duba da cewa babu wani a motsi mai yawa wanda yake ba domin maslahar sallah ba yayin da mutum yake rike da mushaf to ya halatta mutum yayi motsi wanda yake don maslahar sallah ne domin karanta alkur'ani ga wanda yake baya da iya baya sanin fassara bin karatun zai taimake masa zai iya taimaka masa wajen haɗa zuciyarsa akan karatun da ake yi idan haka akwai fatoyin malamai na wannan zamani da suke na kan cewa ya halatta kuma ni ma dai da shi nake fatawa wallahu ta'ala a'ala to sannan sai wannan ya ce assalamu alaikum ya ce mahaifina ne Allah ya yi masa rasuwa Allah ya gafarta masa kafin ya rasu mun noma gonarsa mu biyar akwai wanda ba da shi muka yi noman ba amma ubanmu ɗaya ubanmu ɗaya da shi sai wani ya ce noman da muka yi wannan dan uwa da muke uba daya da shi sai mun raba abin da muka noma sai mun raba abin da muka noma shi to da kuka raba gonar da kuka noma gonarsa ku biyar kafin ya rasu a matsayin kun yi masa kodago ne kun yi masa hidima gonar tasu a wato abinda kuka noma nasa ne ko kuwa kun koko naku ne na gonar ku ne a gonar mahaifinku ce tunda gonar mahaifinku ce ba za ku biya haya ba kun yi noma amma noma naku ne to idan noma naku ne wannan wanda yake ya zo wanda yake shi kuna uba ɗaya amma shi bai shiga kun yi noma da shi ba wanda ba da shi ba ku yi noman da shi ba idan noman naku ne to shi ba ruwansa da shi ajinabi ne sau da ka abinda kuka noma naku ne kuku biyar idan kuwa kun noma ma mahaifinku ne idan kuwa kun noma ma mahaifinku ne sawa'un kun yi dalada ko kun yi kyauta abinda kuka noma kuma na mahaifinku ne sai ya rasu to wannan abin da kuka noma idan lokacin da ya rasu alamar nuna ta bayyana alamar nuna ta bayyana wato a in masara ce ta so makarfi ba to ba koriya shar ba ta so makarfi ba kuma totuwa kawai ba to wannan ya zama to gado har shi wani ɗan uwanku yana ciki hmm. har shi ɗan uwanku yana ciki kuma wannan sai kun fitar ma da mahaifinku zakka sannan ku raba sauran idan kuma lokacin da ya rasu bai riga alamar nuna ba ta riga ta bayyana ba to shi ma dai wannan ya zamanto gado naku ne amma babu zancen ku fitar ma da mahaifinku zakka hmm. tunda bai zamanto naka ba kun riga kun mallaka kafin ya zamanto lokacin da zakka ta waje ba a kansa hmm. saboda haka abinda kowa ya gada rabonsa in ya kai nisabi sai ya fitar da zakka wanda rabonsa bai kai nisabi ba kuma ba zai fitar da zakka ba Allah ta ala sannan wannan ya ce ina neman taimakon addu'a na sayi tiket visa ba ta samu ba a yi mun addu'a in samu visa to ai da yawa suna ciki mun yi ta'ajewa muna ta yi Allah ya sare, sannan don Allah kamar idan na tawo daga tafiya ina hanya magarba ta yi muna motar haya kafin na zo gida isha'i ta yi shin ya kamata in kalli kibla a motar in yi sallata a'a ba za ka kalli kibla a cikin mota kai sallah ba in magarba ce ta yi saboda lokacinta bai fita ba kuma za ka isa gida kana cikin lokacin magarba sai ka hakura sai ka je gida sai ka sallan magarba tare da isha inda kawai a in mota ba ta tsaya ba za ka yi sallah a cikin motar ko ka kalli kibla ma ko baka kalli alkibla ba shine lokacin da idan ka jinkirta sallar baka yi a lokacin ba lokacin sallar zai fita shine in rana za ta faɗi lokacin magarba yayi alhali baka yi zahar da la'asar ba ko kuma ba ka yi kayi zahar amma ka yi la'asar ba to a wannan hali sai kai sallar a wannan hali in kuma da daddare ne za a alfijir zai fito ka yi magariba da isha ba to shine sai kai sallar kana cikin motar ko kuma rana za ka fito ka yi sallar asuba ba to a cikin wannan hali sai kai sallar a cikin mota ba lallai sai ka kalli alkibla ba ah, to sannan ya ce don Allah ina kan ba da tallafi na azumi kafin azumi shin ladan ne zai iya zama kamar na sadakar azumin ramadan ko gara mutum ya bari sai watan ya shi shin ladan shin ladan zai iya zama kamar na sadakar azumin ramadan ko gara mutum ya bari sai watan ya shiga don samun fifikon ladan eh wato ayyuka ana ninka su a cikin ramadan dukkan ayyuka ana ninka su a cikin ramadan kamar yadda malamai suka tabbatar ibn rajab a cikin lafa'isul ma'arif ya yi ishara ga wannan kuma a dalilai akan wannan shine abinda ya zo na itlaqin alkhairi a cikin watan ramadan to alkhairin ya kunshi rubanya ayyukan lada da ake saboda ka sadakar da mutum yayi a cikin ramadan ba jiri take da sadakar da yi ba a cikin ramadan ba biyayya ga iyaye da mutum yi a cikin ramadan ba jiri take da biyayya da iyaye da yi ba a cikin watan ramadan a wajen watan ramadan haka dalika daga ciki na'am inda ma ibnu rajab yayi wannan maganar akan lailatul qadr cewa kamar yadda Allah ta'ala ya sanya shi ya fi hairun min alfi shahar mm, ce wato sadakar da kai a cikin lalatar qadr ta fi sadakar da kai a wata dubu biyayyar da kai ga mahaifi ko mahaifiya ko duk biyu a cikin daren lalatar qadr kamar ta yi wata dubu ne ya wanda kai wata dubu kana yi saboda ka a tabib din haka yake don haka babu laifi ka jinkirta sai watan ramadan amma wani lokaci ka san ba wai wannan za a duba ba tsananin bukatar akwai wanda yake tsananin bukatar da yake ciki da in kai masa watakila sai Allah ya baka ladan ramadan masu yawa abinda za ka yi cikin ramadan masu yawa domin abinda ake dubawa wato yayewar bakin ciki da yayewar tsanani da kai mutum akwai wanda yake dama su ramadan din sun san cewa tallafi zai zo muku jira kawai suke yi in ba a ba za su yi waya su ne eh, to kaga ba za ka haɗa waɗannan waɗanda waɗanda yake yake cikin yau ba cikin ramadan ba amma watakila ya yi kwana da kwanaki ba abinci da shi da iyalansa da 'ya'yansa in ka yaye musu wannan yunwar to wannan shine falaqta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin bi masqab yatiman za makaraba a miskinan za makaraba ka ciyar a ranar yunwa a wanda ke ci a ka ciyar a rana wadda take ma'abuciyar yunwa ka ciyar da maraya na mai zumunci dan uwan wato marayanka ne maraya ne a cikin danginku ko kuma miskini wanda yake saboda tsananin rashi ya zama to ma'abucin turbaya to wannan shine kutsawa tsauni inda Allah ya faɗa laqata hamal aqaba ne ta bi kusa tsauni ba to ba kowa ne zai iya yin wannan ba sai wanda yayi zage dantse Allah ka ba mu muwafaka to sannan wannan yace amana shin akwai wasu addu'o'i na daban da ake yi a daren tsakiyar watan sha'ban ah, wato daren nisfu sha'ban hmm. daren nisfu sha'ban a ah, mafi ingancin magana shine babu wani abu wanda ya zo keɓantacce a kan raya ransa. duk da an roito daga waɗansu a immatu tabi'in suna yi musamman mutanen syria mutanen sha suna yi amma abin da ake ruwaitowa na wata sallah ta daban sallar da ake raka a ɗari a kowace raka a karanta kulhuwallahu sau goma kaga kulhuwallahu sau dubu kenan wannan sallar ba wannan sallar ba ta da asali kuma tana daga cikin salloli wanda suke na bid'a raya daren watan sha'ban abinda aka kafa hujja da shi ya ci karo da zahirin alkur'ani domin sun fassara inna anzalnahu fi lailatin mubaraka hmm? mun saukar da alkur'ani a dare mai albarka sai suka ce dare mai albarka shine daren nisfu sha'ban to kuma to ya zafi da inna anzalnahu fi lailatul qadr hmm. sauraka lailatul mubaraka ita ne lailatul qadr da haka daren nisfu sha'ban abinda kawai ya zo na hadisi wanda ibn rajab ya kawo shine kan cewa a cikin daren nisfu sha'ban ana ɗaukaka ayyukan bayi kuma Allah madaukakin sarki yana cewa dukkan wanda yake ba mushriki ba kuma bai zamanto yana kullatar 'yan uwansa mumine ba yana da kulli hikido a cikin ranka gare su da kuma wanda ba su ƙaurace ma juna ba sa magana ba a gafarta musu to wannan shine ma hadisin da a a ahwal dinsa ake ibn rajab ya kawo shi a matsayin hadisi Hassan wajen waɗansu malamai wanda suke nuna cewar wannan dare yana da wata falala shine mutum ka sufantu da tauhidi kuma ka tsarkake zuciyarka daga ƙullatar muminai kuma ka daina alaƙa ka daina karka ƙaurace ma yan uwanka mummuni kuma dama abinda ake so ma ga baki ɗaya a cikin wannan wata mutum ya kasance a kan su kenan domin tanadi na shiga watan ramadan kamar yadda yawan a mawudu'in hudubanmu ya kasance mm. to in wannan ne babu laifi amma addu'a ta musamman a daren nisfi sha'aban babu mm, babu ita amma za ka gani munan ta shahara aka yi addu'ar Eh? a azumin nisa sha'ban shi ma bai inganta ba amma ita addu'ar nake faɗa ana yi akwai addu'ar da ake a yi in an yi azumin kuma a ranar wai duk wanda aka karanta wannan addu'ar da shi ba zai mutu ba a wannan shekara <laughs> to sannan wani yake ne hukuncin irin wannan cinikin idan za ka sayi dala a wajen wani digital us dollar sai ce sai ka tura masa da charges da za su yi masa kafin dalar tashi ta iya fita wato gas fee idan ya turo maka sai ka cire wancan kudin charges da aka tura da farko wallahi wannan ni ban gane yadda suke yi ba wayan za ka yi canji digital dollar sai ce ka tura masa da charges da za su yi masa kafin dalar tashi ta iya fita wanda yake wannan tambaya ya zo ya same ne mun bayani insha Allah sannan wannan yace ni ne na san harka sai wani yace ga miliyan biyar a sai kaya in an samu riba dubu ɗari tara za a sa wa jari dubu ɗari uku sannan ni da kai za mu ɗauki dubu ɗari uku za mu ɗauki dubu ɗari uku dubu ɗari uku shi ya halatta eh, ai a wannan to ba a samu jarin dubu wato in wannan ya to haka ne ake kaddarawa wato kenan idan an samu duk ribar da aka samu za a kasa ta kashi uku kashi ɗaya zai koma cikin kuɗi kashi ɗaya za a ba mu mai kuɗi kashi ɗaya kuma wanda yake juyawa to sai ya to tamkar wato shi mai kuɗi an ba shi kashi biyu ne cikin uku a shi kuma wannan an ba shi kashi da aka ba shi kashi biyu cikin uku kashi ɗaya cikin wannan kashi biyun sai mayar da shi cikin uwar jarin sai ya zamanto jarinsa ya karu mm, wannan babu laifi dama a yanke kudi ne a ce sai an sa wannan kudin in ba a samu wannan kudin ba fa eh, to amma in an yi ne wannan wato ka'ida ce ta kasan yadda za a yi kasan ba wai cewa lallai a sai an samu haka din ba tunda in ba a samu ba fa amma watakila an gina shi ne akan cewa an san irin wannan kasuwancin irin wannan abin za a samu to wannan zai zama to abin da ake fata ake kauna a samu kenan wannan babu laifi na'am na'am wani a yana kamar wani matsalaci kamar misalin wani matsalaci ne kan haka da wuta ne duk da wani matsalaci ta da yake ne ne yake kuma ta da ne da ta wani wani shi ke yi to ya za ka biya to shi sai ka canza liman kawai kawai a cikin sallah sai ka canza liman ma na sura an taba haka a to ka fita daga mota ka shiga wata motar manan ana tafiya ai ba zai yiwu ba ma'an nasu to wannan ya ya ce shi malam ne hukuncin kewaye kabari da bulo saboda kada ruwa ya tona shi sannan kuma ya kasance alama ga iyalansa domin ziyararsa eh idan wato an ki annabi sallallahu alaihi wasallam ya naha an tujassas al-qubur ya hana a yi kabari shafe to sanya masa bulo a shafe shi yana daga cikin wannan eh, idan babu wata hanya da za a yi sai ta haka to babu laifi saboda tsare kabari din yana da yana daga cikin usul na shari'a don killace wato makwancin mamaci domin duk mamaci kabarinsa a wato haizi ne wanda yake nasa ne da ya jaba a killace masa idan zai yiwu a killace shi da duwatsu to wannan shi ne ya fi a sanya duwatsu wanda za su hana ya zagwanye ruwa ya sanya shi ya bude amma in bai zamanto a haka ba inda duwar wasu din kamar yadda ake sanya a marmara in ba zai yi wa a sanya marmara ya haka ba sai da bulo ne wanda za a yi to wannan abu ne da yake makonul ma'ana dama duk abin da ya sa aka hana ai don saboda kada abin da zai kai zuwa ga kabari amma idan abu ne wanda aka yi ba domin a kawata kabarin ba a mayar da shi abin da zai iya zamantowa gari'a ri'a ga a rinka wata ibada ta musamman a wajen kabarin an yi ne kawai don a tsare kabarin daga ya rubta saboda ruwa to babu laifi musamman duba da cewa mu yanayin nan saboda yawan ruwa ya sha bamban da yanayin irin madina inda yake akwai a can sahara ne ba a ruwa mai yawa kamar irin wannan shi ya sa ma tsarin kabarinsu ya zamanto suke yin allahad ba sa yin irin wanda muke yi na shak mu muka ce za mu yi allahad kabarin rubtawa zai eh, to kaga ba za a ce mun yi bid'a ba duk da yake dai ko a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam din akwai abubuwa da suka nuna a babu laifi ayi ashaq to amma wannan waɗansu abubuwan sai mu duba mu ga maqsudin shari'a a ciki abin da yasa aka hana me yasa aka hana gine kabari din menene kuma zai iya sanyawa ya halatta a gina kabarin abin da zai halatta shine idan ana jin tsoron wato kabarin zai zamanto zai iya rubtawa ko ya bude babu lokaci da shari'a wai akwai lokaci da shari'a ta sa za a iya tone kabari abin na wani babu lokaci da shari'a ta sa kuma al'asul shine kan cewa ba a tone kabari abin na wani a wajen sai idan bukata ce ta taso ta al'umma kamar yanzu yadda suke yi a albaqi' a cikin baqi' saboda neman albarkar mutane abin ne su a cikin wannan makabarta idan a dan dauki wani lokaci inda aka rinka binne mutane to sukan sukan zo duk a haƙo kaburburan da kasusuwan sai a yi rami mai zurfi sai a zuba su a ciki sannan sai a kawo ƙasa a sake zubawa a ta zuba mata ruwa a ta zuba mata ruwa a yi kwanaki ana yin haka sannan sai a soma sababbin kaburbura wani haka ake a mafi wurare ne akwai waɗanda aka ayyana wanda an gani kan cewa waɗannan kaburbura ne waɗanda suke ko dai akwai bangaren da yake kaburburan sahabbai da tabi'ai da na tarihi da na matan annabi sallallahu alaihi wasallam na ahlul bait na su sayyidina Usman na su Abu Sa'id al-Khudri da sauransu wannan an ayyana su ba a taba su akwai kuma waɗansu waɗanda suke an ayyana su saboda wajen tonewa din an samu jikin su haka yake to su wani lokaci suna ɗauke su sai su canza musu wani waje daban amma sauran kaburburan in jikin ya zagwanye ya zama to kashi to za su tone su in suka tone su sai a rami ne zurfin gaske sai a zuba su a ciki sannan a kawo kasa a zuba a ta zuba mata ruwa sannan a yi sababbin kaburbura in banda haka ai da tuni baka yi din ba zai yi a ce za a binne wani ba eh, da haka idan babu wani shekara da aka faɗa kuma wannan ai yana bambantuwa da yanayin waje waɗansu kan ce shekara arba'in amma al'asul shi ne kan cewa idan mutum in kabari yana wajen to shi ne a haku da shi sai idan bukata ce ta taso kan cewar za a ɗauke shi daga wajen kamar alal misali yadda ya faru kan ko hanya ce za ta biyo ta wajen domin maslahar al'umma ga baki daya amma ko da an tashi sayar da waje ne in aka sayar da waje wannan kabarin shine a haƙƙo da shi ba za ka sayar da waje da kabarin mutum ba tunda kabarin nasa ne wakafi ne nasa ne ba za a sayar da shi sai dai kuma idan su masu wajen za su haƙe shi su je su kai shi wani waje inda yake za su killace shi a can to a lokacin nan za su iya sayarwa Allahu a'lam alaikum salam na'am to bari mu tsaya bari mu karanta tambayoyin da aka turo sannan wannan yace meye hukuncin siyar da ko kirkirar coloring book na yara wanda yake da zane kamar na su zaki mutum abubuwa masu rai da sauransu eh to a duka kaunin da yake cewa idan zane ba mai inuwa bane kuma an yi shi a domin abun wasan yara to sai zama to babu laifi a wannan musamman wannan domin karantar da su ne domin zai nuna musu zai saita tunaninsu da sauransu duk da yake a gaskiya mu a tarihin musulunci ko da ake da fikira kun san musu ɗaya daga cikin abubuwan da musulmi suka yi na ci gaba shine iya zane hmm. musulmi sun iya zane amma ba sa zanen abubuwa masu rai za ga dukkan zanen nukan musulmi shapes ne hmm, a hada triangle rectangle mai abu mai kamar tauraro gashi nan irin su dagi din nan da ake ta yi da sauransu in ka tsaya ka duba ma ko irin yadda wato a kayan kayan doki da muke yi yadda ake adan kayan doki hmm, yadda ake adan sirdi da mashimfiɗi da lufudi da sauransu za ka ga irin yadda zanen mu yake babu wani abu na abu mai rai zanuka ne na wato shapes daban-daban zawiya da sauransu haka za ka gani to wannan amma mun riga wato habarar kafirci ta ci mu ya zamanto kan cewar sun farlanta mana yin zane wanda yake musulunci bai yadda da shi ba zanen abu wanda yake da ruhi to amma tunda akwai saɓanin malamai waɗansu suna ganin idan zanen ya zamanto ba mai inuwa ba ne an yi ruksa a kansa wannan zai iya zamantowa musamman an yi shi da nufin cewa domin a koya ma yara abinda zai sanya su samu azancin abinda ke cikin kwakwalwarsu su kawo shi a rubuce to babu laifi zai iya zamantowa ruksa wallahu ta'ala ala sannan mai hukuncin amfani da artificial intelligence don kirkiro hoto ko bidiyo na abubuwa masu rai kamar mutane da dabbobi ko a saka hoton ya yi motsi ko a mayar da shi bidiyo mai motsi wala ba zan iya amsa wannan tambayar ba to sannan wannan ya ce ok masu addu'a ne na'am mai ce tambayar alaikum salam to fa na yawo na ayyuka a ƙasar nan na'am musamman ita gwamnatin da take ciye na yi aiki da su lokacin suna gwamna a lagos da wani abin da ke so wakilan na fata suna na ne suna na wani sai da bakin wafa na kan fi abubuwa suna damuwa ni na san harkar tsaro harkar kuma halin da suna gida da suka ayo da kuma take cire shiga allah ta wuri na yi yawon cikin kokari na na kan faɗakar da mutane amma na shiga cikin haɗari da na son sami da gane ya maka abubuwa tara sai solution harkar tsaro ma wanda ya shafi matsalolin da mu muke gani da idan bambanci yi bisa dari tsakanin kudu da arewa kuma yan arewa ba su niyyar kawar da wannan matsalolin kuma ina da masaniyar da yawa akwai abin da muke gani da juna a harka ta tsaro ba da ba lalle a faɗa a nan ba alga mutum ba ta gaskiya mm. wani irin abubuwa yake dole kina zo da ba da zan sare da za a far fadakar da manyan manyan mu na arewa gane halin da ake ne ba ake nufi shirin a ma a ciki saboda wannan abin da yake faru eto eh wannan abin na abin na amsa mutum abin da ya shafi sha'anin harkar tsaro ko me ake yi akan abin da yake nema mu shiga ciki wannan gaskiya kullum yana daga cikin abubuwan da muke abu na farko dai kowace muna janyo hankalin kan ba abin da zai canza mana halin da muke ciki illa komawa ga Allah da addu'a wannan abun a yaƙi ci yaƙi cinyewa Allah ne zai mana maganin sa saboda haka kullum muna kira ayi addu'a kuma mu akan kanmu din yawancin masallatai ana tsayawa kan addu'a akwai lokaci da muka ɗauka ana yin kunuti a masallatai kuma koyaushe ana cewa a lokutan ijaba kunmu mu dukufa kan addu'a abu na biyu ana tuntubar jagorancin ƙasar nan akwai wakilci na shugabannin ɓangarori daban-daban na musulmi na ƙasar nan ƙarƙashin jagorancin sultan a sarkin musulmi suka je suka zauna da shugaban ƙasa kusan awa biyu babban abin da ya kai su shine sha'anin harkar tsaro dinna da abin da ya waje ba a yi kuma an farfaɗe mahanga wanda kafin su je su kansu wakilci suka yi na taron da malamai suka zauna suka yi suka fitar da kanci abin da zai zamanto mahanga ga gwamnati kan yadda a namu tunanin duk da yake ba ƙwararru ba wajen sha'anin harkar tsaro amma a namu tunanin ga yadda ya kamata a warware da yadda idan har sulhun da ake kira a yi ya ya kamata ya ya waje ba a ce an yi wannan sulhu to wannan mataki ne wanda muke ganin kan cewar idan an bi shi zai taimaka ya tsagaita wannan mushkila ta tsaro din kuma abu ne wanda yake ba za a yi ne a ce an kare ba haka za a ci gaba a suna zuwa ana yi din mun je malamai kuma sun a mataki daban-daban gaskiya zama da su jagorancin tsaro na kasar nan ba so ɗaya ba ba so biyu ba an yi kuma ana yi da kuma gwamnonin da jiho abin ya safe su kamar musamman gwamnan katsina da gwamnan zamfara duk tawagar malamai an je an zauna tare da shi an faɗi mahangar da ake ganin shi ne zai taimaka wajen shawo kan wannan mushkila ta tsaro amma babban abu babban gudumawa da muke ganin kuma malamai za su yi shi ne addu'a da kiran al'umma kan a tsaya kan addu'a domin shi ne gatanmu Allah shi ne gatanmu musamman duba da taɓarɓarewar yanayin da ƙasar ta shiga ciki na kan cewar komai ya zamanto shan jinin al'umma ne dukkan abin da za a yi ba abin da yake gaban waɗanda yake a cike da alhakin samar da zaman lafiya ɗin da kuma jagorancin ƙasar babban abin ta kai ci shine kowa abin da ke gabansa yadda zai sha jinin al'umma don haka addu'a ita ce babban mu kuma shi ne babban abin da muke kira muke yi kuma muke dawam muke dagewa a kansa Allah ya amsa mana na to tambayar ka ta karshe tambaya a kan azumi Yeah. eh wanda ba shi da lafiya bai samu ya yi azumin bara ba kuma rashin lafiyar ya wuce tare da shi har ga shi bana ya zo yana cikin halin rashin lafiyar to wanda biya ke rashin lafiya abinda Allah ya tsora masa shine iddatun min ayyamin ukhra ya rama daga waɗansu ranaku in Allah ya tashi ka lokacin da ya sami iko shi ne zai rama ciyarwa tana kan wanda yake ya tsufa tsufan da ba a kaunar cewa zai iya samun ikon yin azumi ko yana rashin lafiya rashin lafiyar da likitoci suka yi shaida cewa ba zai taba iya samun ikon yin azumi ba to wannan shine zai bar azumi ya ciyar amma in dai rashin lafiya ce wanda ake masa fatan cewa Allah zai ba shi lafiya nan gaba to abin da yake kansa shine ya rama bayan ya samu lafiya Allah ta'ala ala ciyarwa a to ai ciyarwa bata hau kansa ba tukuna ramuwa zai sai idan tukuna ya zamanto an yi hukuncin cewa ba zai taba yazi ba shi ne zai ciyar kuma an inda duk aka ce a ciyar mudu biyu ake bayarwa ko kuma ai abinci wanda yake mutum ya saba zai ci a ya koshi mutum abincin da mutum zai ci ya koshi hmm. eh, wace da shinkafa da mai da nama ko adda nama eh, in aka in aka sa mai da yaji ko babu nama ya yi. Eh, in kuma ya yayi hadda salat to shi ke nan ah, inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay eh da ihsani in ya mutu Allah ya masa Allah ya ba shi lafiya a kaddara mara lafiya da yake da azumi a kansa sai ajali ya zo masa idan ajali ya zo masa ya samu ayyamun ukhar saboda haka babu ramuwa a kansa la a kansa wala a kan waliyansa saboda bai samu abin da yake wajibi a kansa wato kukula shi azumin watan ramadan shi Allah yake a azumta man shahida minkum ash-shahra falyasum wanda duk ya halarci kwanakin wannan wata to ya azumce su shine wajibi wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin wanda ku yake mara lafiya ko kuma wanda yake ku matafi ya kasance matafi ko mara lafiya to ranko a waɗansu kwanaki daban ba na ramadan ba shine a kansa to wanda rashin lafiya ya zarce da shi bai rama ba ga baki ɗaya har ajalinsa ya zo ya samu ayyamun ufa? bai samu ba saboda haka wajarci bai hau kansa ba da haka babu ramuwa a kansa la a kansa wala akan waliyansa amma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam man mata wa alaihi sawmun anhu waliyuhu wanda ya mutu da azumi a kansa waliyinsa majibintansa sune ne asubansa za su yi masa azumi ana nufin waɗanda azumin da yake na domin azumin da yake na bakance nazar ya riga ya hau kan mutum daga lokacin da ya yi wajabcin yana kansa daga lokacin da ya yi shi ko wannan wajabcin ba zai zo ba sai an samu ayyamin uka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 Allah ka sanya mu cikin waɗanda kake kawar da wannan sharri daga gare shi Allah magabatan mu Allah ka gafarta musu waɗanda suka mana wasiya ne musu addu'a Allah ka amsa mana Allah ka biya musu bukatun su akwai dan uwan mu Usman mai unguwa da yayansa ya rasu Allah hakar mota Allah ka gafarta masa Allah ka bashi ka shahada Allah ka sanya aljanna makomarsa akwai masu waɗanda suke da marasa lafiya a ƙasar Turkiya yau kimanin shekara ɗaya kenan Allah ka ba lafiya akwai dan uwan mu Malam Nafi Ubaba Ahmad da yake ta fama da rashin lafiya Allah ka inganta masa sa lafiya akwai waɗanda za su buɗe sabon kanti muna roƙon Allah ka sanya musu albarka a harkokin su kasuwanci akwai mai neman addu'a akan larurarsa Allah ka yaye masa akwai cikin yan uwan mu mai neman addu'a akan Allah ya bashi kariya da shi da zuriyarsa Allah ka ba shi tsari da kariya da gare ka ka shiga ka dawo masa da sutura ya rabbal alamin akwai matafiya da suka kasance mu roƙon Allah a kasance tare da su akwai masu neman addu'a akan bashi da ake bin su Allah ka biya musu akwai wanda suke cikin kunci da damuwa da tsanani ta rayuwar aure Allah ka yaye musu Allah ka sanya musu mafita daga gare ka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya akwai waɗanda za su fara harkar jigilan jirgin sama kamfanin binani aya eh, muna roƙonka Allah ka ba su nasara Allah ka sanya musu alkhairi a cikin harkokin Allah ka ba su kariya Allah kuma ka bude musu kofofin falalarka Allah ka sa su hidimta ma al'umma Allah ka sa ya zamanto samun sauki ne ga matafiya Allah muna roƙonka ka shigar da mu cikin rahamarka Allah ka ba mu lafiya da kwanciyar hankali Allah wannan fitintunu da suke da suke dun faro mu a cikin wannan ƙasa ta kowace nahiya Allah ka yi mana maganin su waɗannan 'yan ta'adda ta'adda da suka ɗauki makami a kanmu Allah ka yi mana maganin su Allah ka dakusar da kaifinsu Allah ka sallar da jami'an tsaro a kansu Allah ka inganta ayyukan jami'an tsaronmu Allah ka shiryar da su zuwa ga dakile wannan tashin hankali da muke ciki Allah masu fataucin miyagun kwayoyi Allah ka yi mana maganin su Allah waɗanda suke tsaya akan yaƙi da su Allah ka ba su gaba da nasara a kansu Allah alƙalanmu da jami'an tsaronmu Allah ka shiryar da su wajen tsayar da adalci da yaƙi da ɓarnar da take suke dumfaran mu Allah muna roƙonka ka inganta shugabancin wannan ƙasa tamu mu Allah muna roƙonka ka shiryar da shugabannin mu ya zuwa ga abin da zai inganta rayuwar wannan al'umma Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka sauka mana da arziki da wadata Allah muna roƙonka ka isar da mu wannan wata mai albarka na Ramadan kai mana muwafaka da yin azumi da yin kiyamu Ramadan a cikin sa imanin wa ihtisaba da fuskar da zaka yarje mana ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma وبركاته وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين